yau muna ranar litinin yau muna ranar litinin watan sha'aban yana da kwana ashirin da ɗaya ko? haka ne ko? ashirin da biyu a lissafi yana kwana ashirin da biyu alif dubu alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau ya yi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci na masallaci na mazaf da yake unguwar kofar ruwa a layin da ke kallon barikin sojoji na bokabu a da yake kallon kasuwar tsantata a nan cikin ɓaryar birnin kano muke gabatar da darasinmu na sha takwas kuma shi ne darasi na ƙarshe a wannan zango da za mu gabatar kafin tafiya azumin watan ramadan insha'allahu sai kuma Allah ya dawo da mu a cikin littafin Ithaqu As-Sami'i wal Qari fi khatmi Sahih al-Bukhari littafin da shehin malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Jalle mu ya wallafa shi domin bayani akan Imam al-Bukhari da littafinsa wanda Allah ya kawo mu sashe na takwas a cikin littafin a shafi na ɗari da biyu kar a manta wannan shimfiɗa ce ta darasin Sahih al-Bukhari da zamu fara daga kitabu alayhi kitabi bil kitabi was sunnah sashe na takwas a wannan littafi yana magana ne akan ruwatul jami sahihi wa nusakuhu wa'anda suka yi dakon sahihul bukhari daga wajen bukharin da kuma bambancin bugun littafin ta yadda za ka iya samun wani marawaicin akwai abin da ya sa a littafinsa wani kuma bai sa haka zalika bugun ma yakan sha bambam bugun gabas sai ka ga babin kaza a gaba yake da kaza hadisin kaza a gaba yake da kaza a babi kaza hadisai kaza ne kakan kuma iya samun ɗan bambanci da wata da wani bugun to Allah ya sani wannan babi ne mai matuƙar mahimmanci sosai da gaske da ya kamata a mai da hankali a kansa da ya shafi harkar marawaita yana ƙara nuna maka yadda Allah ya ba wa sunna kariya hatta abin da ya halatta a yi saɓani a kansa ma sai kaga sai da aka ƙididdige shi aka gane shi wannan shine darasinmu na 18 kamar da na faɗa mala yake cewa ya ƙulu tilmizul imam al-bukhari muhammad bin yusuf al-farabri sami'a kitabar sahiha muhammad sami'a kitabar sahih muhammad ibn isma'il sami'a kitabar sahihi an muhammad ibn isma'il akwai an ta faɗa anan 90000 rajulin فما an أحد inji عنه غيره إن جي إمام الفربري يكي تيوى متن دبو تسئني سكا غرفان عقوان إمام البخاري يكارن تامس للتابن سكا جيشي da ننسو amma dai a yanzu ni kaɗai ne nake rawaito shi ake rawaito shi daga wajena ni kuma ta hanya ta yi a mutane suka san shi waƙar tuwisi alfarabri shi al'imam al-farabri ɗin kuma ya rasu shekara ta 320 an umrin yunahiz 89 sana a lokacin da ya rasu ya kai shekara 89 a ga ya daɗe a duniya ke watakila kuma sanda ya ji sayiwul bukharin yana ƙarami وهناك من روى الصحيح غيره وتأخر بعده بتسع sinin. akwai wanda kuma suka ji suka rawaito sahihul bukharin bayan shi amma ya riga su mutuwa da shekara ya riga shi mutuwa da shekara tara shine abu talha mansur ibn muhammad al-bazzawi yanzu muna da mutum nawa kenan da farabri da da bazzawi haka ne ko وقد sami'a sahiha an. مصنفه الإمام البخاري خلق كثير يتعذر أثره وعند سكة سورار سيد البخاري أقبان بهاري متعنين ما سيوا بذا إياكا كيسبا واستقصاؤهم أقليلا كيسبا ذا إياكا وما ذكر الفربري إنما قاله على سبيل التقريب farabri da ya ce mutum dubu casa'in ne ma'ana dai yana nufin wannan ya faɗa approximately ne irin misali idan aka dai kiyasi haka kusa-kusa da haka fa huwa adadin yahtamilu ziyarata wannan kusan zai wuce mutum 90,000 zai yi kuma ba kai ba tunda ba kirgawa ake ba watakila dai za ta iya gane cewa masallacin da bukari yake koyar da lissafin akalla masallaci ne da zai iya cin mutum dubu kaza kuma wajen zai iya cin mutum dubu kaza kuma an samu an karantar da littafin su kaza zai yi zama adadin mutane da aka bi sun kai kai kaga wannan adadin ne ta fara yi wa ashharu man ittasalat al asanid bi riwayatihim li sahih sab'a amma ku ji ku ji mala inda dai suka fi shahara cikin wa'anda za a iya cewa almajiran bukhari ne da suka dauko da kun riwayar sayi bukhari mutum bakwai ne zakarahum al-hafiz ibn hajar fi muqaddimati fath al-bari wa saqa asanidahu ilayhim ibn hajar fi ya kawo sunayen su bakwai nan a cikin fatahul bari muqaddima a muqaddimar fatahul bari kuma kowane ɗaya daga cikin su imamu ibn hajar ya faɗi shi ya ji a wajen malam wala malam wala kuma a wajen malam wala shi kuma a wajen malam wala har sai an je kan wannan malamin shi kuma daga wajen mutane an gane yawwa ana ji ko sai zanto ibn hajar di ya kawo su na farko shine al-imam abu abdullahi muhammad ibn yusuf al-farabri wanda aka haife shekara ta 230 kuma kafaratuwar shi imam al-bukhari shekara 22 kenan ko wal mutawaffa sanata 20 wa 300 ya rasu kuma shekara ta 320 kaga kenan shekarun haihuwarsa da shekarun mutuwarsa kawai canjin arrangement ne 230 320 haka muke wajen dabara haddata shekaru yanzu kawai ba ka manta da shekara haihuwar farabri ba saboda shekara haihuwarsa ita ce shekara mutuwarsa kawai uku biyu zero shine mutuwa biyu uku zero shine haihuwar an gane? kun gane wannan dabara ko? uku yaushe aka haifi farabri 220 yaushe ya mutu a 130 aka haife shi yaushe ya mutu 320 shi ne farabri muhammad ibn yusuf na alfarabri ruwayatu a tammun riwayat shi ruwayarsa da ya rawaito ita ce ta fi cika وقد سمع الصحيح من الإمام البخاري سماعا كاملا مرتين سوديا عن سوكر سيد البخاري أقبا بخاري إهداهما سنة 48 و200 شكرا فرقو دي كمل سوكر فرقو شكرا تقريبي دا 48 بفربر أقرم فربر وعمره 17 سنة ألوكت ينا شكرا قوم شاوكا don Allah waɗanda suke ƙalailata hau wannan zai kuma a cewa kawai wani daga zamanin nan ya gano suna da kuskure kai da baka taba karanta buharin a gaban malami ba daga farko har ƙarshe yanzu na akwai hadisin da za a janyo maka a buhari ka ji kamar yau ka taba jinsa tun da kake a duniya wayannan ku sun karanta har shekarun da suka ji ba masu kuma ba mutane ne irin ba masu ragwaye wa qad zakara as-sam'ani wa ibn nuqta as-sam'ani a cikin al-ansab da ibn nuqta a cikin at-taqid sun faɗa cewa anna fara al farabri سمع الصحيح أيضا في ثلاث سنين الشكرة أكو يي شكرة تقريبيو دهم تند أكو كافر رسول بخاري كينا da shekara uku da kuma shekara ta da hamsin da hudu da kuma da hamsin da biyar a jere wahaza haza yu'addul marra salisa allati sami'a fiha kaga kenan so uku yana jin sayyid bukhari min al-imam al-bukhari lakinnahu fi ma yabdu annahu sami'ahu mufarradan fi hadhihi as-sanawat as-salat wa jumlatan me yiwa in aka haɗa jin ukun ba wai gaba ɗaya kowane zama ne aka aka sauke ba gaba ɗaya an haɗa dai daga farkon bango zuwa bangon ƙarshe dai sau biyu yana saukewa ويضاف إلى هذا السماء المتكرر من الفربري وجود أصل الإمام البخاري Kuma duk da haka shi فربري din. ba wai yanzu ake gaya mai ke rubuta ba a'a asalin kwafi din na buharin ya ba shi kwafi yana rike da shi kaga ko da bai ji ba samun wannan kwafi din shi ma jari ne kama sarraha bi zalika tilmizu abu ishaqa al-mustamli kamar da mallam mustamli ya faɗa ibrahim ibn ahmad ma ma urifa anhu min itqan wa kuma dama shi din farabri din an san shi da kwarewa da bin diddigi wa hafizatin qawiya da kwakwalwa mai ƙarfi ta hadda mimma bawwa li riwayati makanatan aliya wannan shi ya bawa riwayarsa daraja babba wa shuhratan fa'iqa wa thiqatan mumtadda da shahara sosai da kuma mutane suka amince da shi a ko'ina wa kanat atamma riwayati alama wa safa hafiz fi taghliq at-ta'liq kuma ita ce ruwaya da ta fi cika shi yasa da za a samu saɓani tsakanin nuskar farabri da wata nuskar to ta wace ce in ba a samu wata hujja a zahiri da za a rinjaya ta malam farabri an gane to shi farabri ɗin shi kuma ya haifi ‘ya'ya ma'ana ya samu almajirai wanda suna rawaito ta daga gare shi sai a ce an wani anil farabri daga cikinsu akwai ibn sakan akwai ruwaya sayyid bukhari ta hanyar ibn sakan ibn sakan as-sakan din shine Abu Ali Sa'id ibn Usman al-Misri wanda ya rasu shekara ta 353 sami'a as-sahiya bi Khurasan wa huwa awwalu man jalabahu ila Misr ya ji sayyid bukhari a Khurasan shine farkon wanda ya fara yosu mogal din sayyid bukhari ya kawo shi garin Misra wa haddasa bihi sanata 43 wa 300 kaji fadan Allah har shekara yanzu za a yi maka tambaya a ce waye farkon wanda ya fara kawo sahihul bukari misira sai da ta ibn ne a ina ya je jiyo shi ya jiyo shi ne a khurasan a wajen malamin safarabri ya kawo shi misira kuma kawai mu ba yanzu in ka bibi ka bi diddigin tsofaffin malaman mu za ka an ce farkon wanda ya fara kawo musulun imam ahmad nan kasar kano malam wane ne wanda ya mutu a shekara ta kaza wayarwi anhu bayan ibn sakar kuma akwai abu muhammad abdullahi ibn muhammad al-juhani wanda ya rasu shekara ta 395 bayan shi sai al-mustamli abu ishaq ibrahim ibn ahmad fatahul bari yana yawaita cewa a cikin ruwayar abu ruwayar abu ba abu zar sahabi ba dindubun junadata a'a abu an gane shi kuma abu zar tsakaninsa da bukhari mutum nawa ne mutum biyu ne akwai malaminsa mustamli al-mustamli akwai kuma al-farabri ba san kana karatu ba ne musta'an ka shekara fa kullum kana karatu amma wani sai ya bugo maka ana ba ka rufe ba amma bai katse mana kodin ba ko ya katse dai ka sake samu ta wallahu musta'an mu ma haka muke ta fama wani lokacin in ka manta baka kashe wayar ba kawai wani zai doko maka waya a tsaka da karatu shekara abu nasar ahmad ibn muhammad al-ikhsikti ko al-akhsikti al-akhsikti shi ma ibn hajar ya kawo shi a cikin fathul bari muqaddima a muqaddimar fathul bari har yanzu dai wannan shi abu nasar ɗin ruwayar abu nasar al'aksiti ko al'aksikiti yana cikin marawaitan anil farabin shi kuma yana da ismail ibn ishaq ibn ismail saffar al-zahid shi ma ya rawaita a wajen abu nasar akwai abu zaid a cikin marawaita daga farabri na hudu abu zaid muhammad ibn ahmad al-marwazi wanda ya rasu 371 shi kwa ya ji sahihul bukhari din a wajen farabri a makka da ya rawaita a wajen farabri ya karantar da shi a makka shi ma yana da al'afili to anan alura nuskar asili ita ba tana cikin nusar da suka shahara shi asili ya ji daga abu zai almarwazi ko almirwazi shi kuma ya ji daga farabri shi kuma ya ji daga bukhari ruwayar asili al'asili ɗin mutumin magharib ne ya rasu a shekara ta 392 ya saurari littafin a bagadada a al'arrasa saniya lokacin da aka yi sauka ta biyu daga abu zaid almirwazi sai kuma abu nu'aim al-asbahani wanda yake da hilyatul auliya wanda ya rasu 430 sai kuma al-qadisi abul husayn ali ibn muhammad al-maliki shi ma ta shahara nuskarsa abokin al ne to ya ji a wajen malaminsa abu zaid al-mirwazi shi kuma daga farabri daga imam al-bukhari sai aljurjani zaka ji an ce wa fi riwayat aljurjani shine abul hasan ali ibn ahmad ibn abdul aziz aljurjani wanda ya rasu 366 to kun ga yanzu muna da mutum nawa muna da farabri ko mun jero almajiran farabri har mutum biyar kuma kowanne a cikinsu yawancinsu muna faɗa almajiransu bayan farabri kuma akwai alƙadisi almaliki ko kuma alƙadisi almaliki ɗin yana ruwaya daga jurjani alƙadisi kuma ya rasu ali ibn muhammad alƙadisi ya rasu 403 sai kuma abu nu'im al'azbani shi kuma 430 shi ba zai ya rawaita a wajen jurjani ɗin sai abu ali muhammad ibn umar ibn shabboya almirwazi shi ma ya ji a wajen farabri shekara ta 316 sannan ya karantar da shi a garin marwa ta kurasan kenan a shekara ta 378 yana da almajirai daga ciki akwai as abu usman sa'id ibn ahmad ibn muhammad ibn na'im ko nu'aim an-naisaburi al wanda aka sanin da al ya ji daga wajen ibn shabboya a shekara ta 378 sai al-hamdani abdurrahman ibn abdullah da ibn makola ya kawo a cikin al sai a sarakhsi abu muhammad abdullahi ibn ahmad ibn hammoya al wanda ya rasu 381 shi kuma ya ji a wajen farabri shekara ta 316 yana da ma wani juz'i mufrad guda daya da ya kirga abubuwan bukari kamar yadda muka faɗa a baya da kuma abubuwan da suke cikin kowane babi na hadisai kamar yadda ibnu nuqta Allah ya kansa da rahama ya kawo a cikin at-taqid to sarakfi ɗin da almajirin farabiri ne shi ma yana da almajirai a ciki akwai abu zarar da ya gabata akwai addawudi addawudi abul hassan abdulrahman ibn muhammad ibn muzaffar albushanji wanda ya rasa ɗari rasu 467 ya ji a wajen ibn hammoya a bushanji sannan kuma wata farar da fi duniya bi uluwi zalik sannan kuma ya zo shi kaɗai yake da wannan uluwin gabaki ɗaya sannan akwai ruwayar al-kushimihani wasu na cewa al hani amma babbi na tafi shine al hani haka ibn hajar yana yawan maimaita a ruwayar kushmihani sunansa abul haitham muhammad bin makki ibn muhammad al-mirwazi al wanda ya rasu 389 ya karantar da shi su da yawa kusan ana tunanin a kurasan alkushimiya ne shine karshen malamin da ya karantar da bukhari a cikin marawaitansa ibn hajar allah ji kansa da rama a cikin sharhin sa bari lokacin da yake sharhin hadisin abu abul jaham law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli an tuno hadisin ko to yake cewa annal kushimiya ne lam yakun min ahli al-ilmi wala min al-huffaz bal kana rawiya amma sai dai shi hani ba malami ne mai dandake matsaloli ba ba a san shi a cikin gawartattun malaya kawai dai Allah ya bashi baiwar ruwaya ya rawaito kuma ya rawaitar ka ba yadda ya rawaita shikenan daga cikin almajiran da suka samu hadisin a wajen kushimihani akwai Abu Dharr al-Harawi din kaga Abu Dharr yana da malamai da al-Hafsi Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'id al-Mirwazi a wanda ya rasu shekara ta 465 shi ma ya karantar da hadisin a garin maru akwai karima Allah ya ji kanta da rahama kun ji hadda mata mace kenan kallabi tsakanin rawuna bintu ahmad ibn muhammad al-mirwaziyya karima ka ji an ce a ruwa ga wasu riwaya ce karima to ita karima ɗin almajirar kushimihani. ce ta saurari ta yi bukhari a wajen kushimihani kuma tana da wasu malaman bayanta ita karima tana cikin mutane da suka rayu da su aure har ta mutu da taɓa yin aure Allah ya ji ɗanta da rahama karimatu alama karima cike wata hammala an ha khalqun kasir tana da almajirai da yawa walaha fahamun wa ma'rifatun ma alkhairi wa abu sannan Allah ya ba ta fahimta da sani ga alkhairi ga yawan bauta abu hudda ya kawo ta a cikin al'ulama wal uzzab in ka je zaka tarihin ta anan nan. Matar matat dikran wa lam tatazawwaj ta rasu ba ta taba yin aure ba dikran din ba wai yana nuna shekarunta kanana ba ba dai ta samu dama aure ba akwai al-kushani ko al-kushani abu ali ismail ibn muhammad ibn ahmad wanda ya shekara ta 391 ya saurara sahihul bukhari a shekara ta 320 shine karshen wanda ya karantar da hadisin a cikin wanda suka yi ruwaya daga wajen farabri shi kuma yana da abul abbas ja'far ibn muhammad al-mustaghfiri wanda ya rasu shekara ta 432 wannan duk ƙarƙashin branches ne ƙarƙashin wa alfarabri sai marawaci na biyu bayan farabri akwai abu ishaq ibrahim ibn ma'aqil al nasafi yawanci zaka ji ana takaitawa a ce a ruwayan nasafi wanda ya rasu 295 ya mariga ya girma farabri kana min jullati ahli sunnah kufaji wa ashabil hadisi wa siqatihim وقد فاتته قطعة من آخر الكتاب أما أقول كرشل التاب النبي سام يا روي توبة رواها بالإجازة ما نادي رويتيش كيد إيدا دقى بخاري بس رويتيش تاني الإجازة من أول الكتاب من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب دقى فرقون كتاب الأحكام ذو كرشل التاب شو كمان على المدرية لقى تيجي أقول أبو صالح خلف ابن محمد ابن إسماعيل الخيام البخاري wanda ya rasu ɗaya, imam zahabi yana yi masa laƙabi da bindarul hadis ya saurari wannan hadisi a mawara an nahar can tsallaken teku a kuratan sai malami na uku akwai hamad ibn shakir ibn sawiyatan nasafi ruwayatu hamad ake cewa yawanci shi ko ya rasu shekara ta da goma sha ɗaya. shekara ɗaya suka rasu da ibn Khuzaima shi ma siƙa ne ma'amun ya rawaito sayul bukhari in banda ɗan takaddu kaɗan a ƙarshe-ƙarshen sayul bukhari in su ma da ijaza ya rawaito su kare kenan farabri ne kaɗai ya rawaito sahihu kamilan shi kuma yana da almajirai daga cikinsu akwai Abu Sa'id Ahmad ibn Muhammad ibn rumai An-Nasawi wanda ya rasu 357 ta hanyarsa kuma alhakimin nai saburi abu abdullahi ya rawaici sahih hakim ka ya rasu 405 sahibul mustadrak al sahihain daga ci almajiran Ahmad bin Shakir akwai Bakar ibn Muhammad ibn Jami kamar da za a biya kawo a cikin siyar alamin nubala sai na hudu akwai Abu Talhata Mansur bin Muhammad ibn Ali al-Bazdawi wanda ya rasu 329 shine karshen wanda ya karantar da sahihul bukhari a cikin wa'anda kai tsaye suka rawaita daga cikin daga imam bukhari ibn hajar yake cewa wa atlaqa al-mustaghfiri al-hafiz annahu akhir man haddatha an al-imam al-bukhari wannan al-mustaghfiri ne ya faɗi wannan magana yace shine karshen wanda ya karantar da bukhari ya ce zai yi da amana magana ba ba kyau ba li anna bin husayn ibn isma'il al-muhamili asha ba'dahu mudda saboda akwai imam al-muhamili ya rayu bayan mutuwar abu talha wakana kana indahu an al-bukhari jumlatu ahadith kuma an san cewa shi ma ya rawaita hadisai daga wajen imam al-bukhari daga cikin almajiran mansur ibn ahmad abu talha al-bazdawi akwai ahmad ibn abdul aziz al-muqri أحمد ابن عبد العزيز المقري بينكما وأساند رواية الجامع الصحيح إلى يومنا هذا تتصل بهؤلاء الأربعة وإن متون هدن هر إزواء ينزو duk wanda yake da isnadin sahihul bukhari to sai ya bi ta kan ɗaya daga cikin wayannan ko kuma gaba ɗayan su wa fi muqaddimatihim al-imam muhammad ibn yusuf farabri jagoran gaba ɗaya shine farabri فروايته هي الأتم والأشهر وعليها مدار الروايات من وقت مبكر domin ruwaya ta fi cika kuma a kanta nema ma ruwayoyin tun farko suka fara kewayawa wa ala haula iqtasar al-hafiz ibn hajar al-asqalani fi huda sari ibn hajar ya takaita akan wayannan guda hudun wa fi muqaddimat al-fath lakin adafa ba'd al-ulama riwayatayn akhira riwayatayn ukhrayn amma akwai ruwayoyi guda biyu da malamai suka ƙara akwai abu hassan mahyab ibn suleiman al-karmini al-bukhari kamar yadda khalil ya kawo a cikin al-irshad sannan akwai tsahir ibn muhammad ibn makhalad al-nasafi shi ma muhammad ibn tsahir al-nasafi a wannan ibn nukuta da imam zahabi a cikin siyar sun naƙalto cewa yana cikin ruwatul bukhari to yanzu mun gama da ruwatul bukhari ga sunan guda bakwai ko guda shida kai za mu ci to yanzu sai kwafi na imamul bukhari littafin wanda a kansa malamai suka shirki kwafi kwafi din edition da turanci shine an-nusakh to farko akwai an-nuskatul yuniniya wacce za ka yawanci malamai suna faɗa ta ɗaɗɗiyar nusa ce to bari mu jita da mahimmancinta في القرن السابع الهجري قام الإمام الحافظ أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله اليونيني نسبة إلى ناحية يونين من قرى بعل بكة في لبنان مالا يونيني واندا قاسولا سنن علي بن محمد أبو الحسيني واندا أكيد أنك انتاشي دا قرين يونين واندا قرين يونين كما أتني أبعل بكة ƙauye ne a ba'ala bakka a ƙasar lubnan lebanon kenan wanda ya rasu shekara ta da 701 wal imamun nahawi jamaluddin muhammad ibn malik sahibul alfiyar mashura fi nahaw almutawaffa sanata sanatain wa sab'ina wa sittimi'a bi amalin ilmiyin majma'iyun ra'i da shi da malam ibnu malik wanda ya alfiya qala muhammadin huwa malik suka tashi suka yi wani aiki na group na ilimi iz aka fa'ala tabti nassil jami'u sai suka zauna da ilimin da Allah ya basu na nahau da sarku da kuma ruwayar da suka yi suka ji a bakin malamansu suka zauna suka yi wasalce ba dole zama an dora wasalin a kai ba ta yi zanto kalmar a faɗi yadda ake farta ta a ce wannan harafin farko mai ɗigo ne ko da za a samu gogewar amma harafin farko mai ɗigo ne haƙarin ce mai ɗigo da wasali sama kusa da ita akwai kaza haka suka zauna suka bibi don a iya karanta da dai kar wani ma ya zo daga baya saboda jahilci ko saboda kuskure ko saboda iya shege da ganganci ya ce maka ai ya zaƙulo ma abinda maza Allah ya faɗa ma ga abin da yake nufi sai Allah ya sa mutanen da suka fi kowa sani da fahimtar larabcin suka zauna suka yi lissafin aiki kaga kenan Allah ya hutar da mu ta hanyar wa'annan bayan Allah sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi suka zauna suka yi wannan aiki suka yi dab'in nassin ruwayar sayewar bukari suka ɗauki nuskar farabri suka zauna kuma ba wai zama suke su shiga ɗaki ba a gaban jama'a ake yi ana tonan ku rubuta ga yadda abin yake kusan sai da aka yi majalisi saba'in da ɗaya bi hadarci jama'atin min ahalil kuma wa inda suka halarci wajen hadda manya-manyan hamshakan malamai annazirina fi nafhin fi nusakhin jihad wa'anda dama akwai wa'anda aikinsu kwarewa akan kama a ce a gaban profesoshin fannin aka yi kuma duk suka yadda mu'tamadin alaiha min aljami'i sahih balagat 14 nuska kuma ba wai su ba sai amfani da ka bane sai an ɗauko wannan kwafi ɗin, a ɗauko wannan kwafi ɗin an samu saɓani a ce a duba can a duba nan sannan da ƙarshe a isa zuwa ga ƙarshen hukunci kusan sai da aka samu nuska goma sha hudu Kanal al'imam yunini a addaha min ha arba'atu usulin masnu'a mutkana mashkura kanat al'umdatu fi hadha al'amal wa hiya dama shi yunini din ya tanadu annan nusar din ga sunan guda hudu na daya a ciki akwai guda hudu da suka shahara asalin kwafi da aka samu na Abu Dharr al-Harawi Allah ya ji kansa da rahama an samu kwafi a cikin gadansa wanda hadda shi aka zauna la'alla shi ma yana jin an faɗa ya yi maza ya mai ya saboda akwai nusar ɗin da ake iya samun matsala saboda a lokacin ba a damu da ɗigo ba za a iya samun kalma a ce kaza take nufi ko kaza take nufi misali hadisin aka tambaye mu za sama hal ra'aita rabbaka shin ga ubangijinka sai ce nurun anna'ara haske ne ta ya zan gan shi ga misali wannan duk wanda aka ba wannan amsar ana nufin an gani kirkiri ko ba a gani ba ha ba haske ne fa ta ya zan gan shi ka kaman ana nufin ba a gani ba wanda suke so su tabbatar da an gani sai suka ce a'a ai kuskuren karantawa akai da nurin din da anna da a hada suke ma'ana nuraniyun arahu ai haske ne ba ina ganin sa wannan me take nufi kenan an gan shi ko ba a gan shi ba an gan shi to don a raba rigima sai a gano sanda sahabin ya faɗi hadisin nuna niyun ya ce ko nurin ya ce to yana da kyau mu koma wayar rawaito hadisin sai mu koma wa malamin tabbas ya rawaito shi yadda ya ji a wajen malaminsa shi ma malamin nasa saboda amana ya gaya masa irin yadda ya ji a wajen malaminsa har zuwa kan sahabin da ya faɗi magana To yanzu hanya ɗaya ce ta rage mana wanda ya karɓo wannan hadisin daga wajen mai littafin to shi ma sai muka ga a rubuce ne ba mu samu wasali ba ma iya ta tawada ke ta haɗe tun da da da tawada ake rubuta to akwai waɗanda suka rayu a kusa-kusa da wannan malamin sai buga ga eh akwai waɗannan malaman su kuma sun nemo waɗansu waɗanda ilama a cikin littafin nasu akwai wasali in wannan ya haɗe to za ka ga wannan da wannan da wannan duk sun raba za a gane a ah, to ai kwa rabawa ita ce ne da haka ba za a amfani da hankali a ce kai gaskiya mutum ɗaya ne ya rubuta nurani shi ma ba ta yi nurani ba watakila takardar ta sa ce a mammatsa man aka duba a ga haka rubutun nasa yake gaba da haka an zo an baje mutum ɗin sai a ce a ɗauko ya ce a to a ɗauki ma kalmar nurani yin tukuna sabai suna amfani da ita sai a shiga bincike larabawa ya suke ana amfani ta a irin wannan content din sai a shiga kuma wani ilimin daban sai a zo a nemo ma an amfani da ita dama ga ma'anarta kuma anan ma bata dace ba kuma sai a ƙara haɗawa da wannan kwafis ɗin da aka gani su ga yadda sai a ga wannan kuma ma'anar ta fitowa fili kawai don haka sai a hukunta cewa nurun anna arahu ne ba nuraniyun arahu ba kun gane ne ma'anar nusar amma wannan ya fi kama da aiki ne na tahassus na profession an gane nuska ta biyu ita ce nuskar alhafiz al-asili shi ma mun yi bayanin a baya abdullahi bin ibrahim al-asili nuska ta uku kuma nuskar alhafiz abul qasim ibn asakir ali ibn al-hasan ad-damashqi wanda ya rasu 571 فكان الإمام اليونيني fa نفس الجامع الصحيح فكلما مرت كلمة wal النسخ والأصول المذكورة shi yunini din shi yake karantawa da an zo kan wata kalma da aka samu bambanci a wannan nuskar da waccan da waccan asbata ala hashiyati nuskatihi tilkal mughayira sai a ce to sai a zo ƙasa sai a sa number 1 sai a yi number 1 a ce anan a nuskar wani an rubuta kaza a nuskar wani an rubuta kaza a nuskar wani an rubuta kaza sai yanda sai ya zanto kaga kana da nuskar anan kuma kana da wadancan nuskar din a gefe bi ruqumin wada'aha yana kula da karatun wa yulahizu nutqahu yana saurara yadda ake furtawar mudaqqiqan yana fi sosai yana bibiya fa idza marra fil alfaz ma yatara annahu mukhalifun li qawanin al arabiyyah al mashhura da an zo inda aka samu matsala a harshe a ka'idar larabci da nahawu qala lahu hal ar riwayati fihi kadhalik alga bi tabala aka gani fa in ajabahu bi annahu minha in yace eh a haka ne a rubuce shari'a fi tawjihiha hasaba imkani sai ce to bari mu duba mu a larabci aka faɗa ka me take nufi wa in kana jawabu bin nafi in yace a'a yaktaru wa yurji wa sai sai ce to a duba gaskiya wannan sai dai ta zama ko kaza ko kaza sai a tsaya a gyara wa yuthbitu al-imam al-yunini tasihahu wa taqwimuhu shi yasa ake cewa gaskiya nuskar yuniniya ta fi kowace nuska zama nuska mu'tamada saboda a gaban su ibnu malik aka yi ta bayan da za a yi kuma abokan kuskure su bari a wuce waƙad jama'al imamu hadihi tawjihati fi kitabi shawahid at-tawbi shi ibn malik din a cikin littafin sa shawahid ya tattara waɗannan maganganu wa tafsil mushkilat al-jami' sai haqqaqa wal ustad fuad abd al-baqi fuad abd al-baqi ne yayi tahqiqin littafin ya editin din sa wa nasharahu fil سنة 1978 الميلادية ديبا الهجرية با نا أجارة ميلا ميمنش أنا 1957 ومن وآ ومن كان ومن كانت نسخة الإمام wannan man ɗin sai dai a shafe tattama wa kanat nusqatul imam al-yunini hadhihi la wa wa kanat nuskatun wannan ba min din gaskiya kuskure ce ta fada a cikin bugu da haka ita nuska ta yunini ta kasance ba a taba musabaka da ita a wajen karfi da aminci da dogaro wa kanat al manhajiyatu allati a fi al muqabalati bayna tilka al nusakh wal usul wa tanzil kull al furuq fi فيما بينها بدقة متناهية ومنهجية عالية وصارمة wato hanyar da ya bi tafarkin da methodology din da ya lazamta wa kansa wajen cross-checking da comparing da ya auna ya gwara tsakanin wannan kwafi da wannan kwafi da ka'idoji da ya sa na kwafar da rubutawar wato ya yi su ne da kwarewa ta ƙarshe da kuma wani irin salo da tsari wanda ƙarfin tsarin ya kai inda ya kai وعن النسخة اليونانية هذه كانت طبعة الجامع الصحيح السلطانية أقوي بقم السلطانية تنكب وانا النسخة اليونانية إن التي أمر بها السلطان عبد المجيد الثاني رحمه الله واندا سيركي عبد المجيد نتركية واندا يرس 1918 an kwaɗin shi daga mulki lokacin mustapha kamal atatürk wa tabi'at bil matba'ati al amiriyati fi bolak في سنتي 1313 1311 إلى 1313 ne aka da irin wannan dai aka buga kwafi na bola da ake cewa ta misira a shekarar 1311 da zuwa 1313 a misira wahiyar a sabba wannan bola ɗin wacce aka kwafi nuskar yuniniya har yanzu duk sayuwar bukarin da aka buga inda ka duba a mukaddima ba a ce maka a ɗaba'ar bolak ba ne to ba ita tafi shahara ba ita tafi kyau tunda ita ma ta bolak din ta dogara ne da annuskar yuniniya ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن النسخة اليونينية المذكورة هي التي جعلها الإمام القسطلاني شهاب الدين أحمد بن محمد umdatahu al-imam shahabuddin ahmad ibn muhammad al-qasqalani wanda ya irshadu sari wanda ya rasu 923 to da ya tashi sai ya ɗauko al-nusal yuniniya ya zama a kanta ya sharki. saɓanin ibn hajar ya dogara ne da nusa abu zar ita kaɗai shi yasa in kana maganar itimadi da ruwaya da tafannun a to in kana neman sharin sahih bukhari to sai ka nemi irshadu sani na lani ba gaskiya abla bala al-hasan min haythu riwaya saboda ya dogara da al-nusatul yuniniya shi ba ibn hajar kaga bai ma lokacin sa ma ba yuniniyar tukuna wa dabaqahu harfan harfan wa kalimatan kalima fi sharhi kuma ya bi ta harfi bayan harfi kalma bayan kalma a cikin sharhin da ya irshadu sari rahimahullahu ta'ala fihi بتوجيه ما في هذه النسخة من وجوه للروايات كما إن ون الرواية تايتا وطن تاينا ون تاينا شيء الإمام القصد اللاني الله جانسة رحمه يكن آية ونن دتشي كذا كذا أكي نفي إما كذا كذا كذا أكي نفي misali kamar hadisin lahi wa ma sha'a fa'al manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada idan abu ya faru kakka ce wai da na yi kaza da kaza ya faru da na kawai abin da zaka yi ƙadarun lahi wa ma sha'a fa'al wasu kuma sun yi dabbinta da lahu wa ma sha'a fa'al kaga wannan bambanci ne na na dabbi ko to in ya samu wannan sai ce qadarul lahi tana nufin kaza qaddarallahu ma tana nufin kaza kun gane kaga dai duk ruwaya ɗaya ce amma an samu bambanci na nuska kowace da abin da take cewa ودي تم رحمه الله تعالى فيه بتوجيه ما في هذه النسخة من وجوه للروايات وذكر ما في حواشيها من الفوائد المهمات في نكرة وندرق نكرة عن تكشيننا dab da ƙarshe wanda insha Allah saura guda uku sauran minti na minti goma to za mu iya yin tattara shine asbabu al-ikhtilafi bayna riwayat al-jami' sai ne sa ake samun bambancin riwayoyi tsakanin waɗannan almajiran na Bukhari mala yake hasalat al-ikhtilafat bayna riwayat al-jami' sahih fi at-tabaqat al-thalath al-mutaqaddima min riwatihi وقد أفاد جلال الدين السيوطي رحمه الله عن سبب هذه الاختلافات ومرد ومردها وذلك في كتاب الكبير في كتاب الكبير البحر الذي ذكر في شرح ألسية أهل الأثر حيث قال وقد وقع في الصحيح بالنسبة إلى هذه الروايات اختلاف وتفاوت يخرج سوى آه، إمام السيوطي أتكين البحر الذي ذكر لتافن ديفار شرح ألفية ستهج كم bai kammala wanda aka ce da Allah ya sa ya cikata wannan littafin ya karasa da ilimin hadisi ya ya kusan da shi kenan an samu wata madogara a ilimin hadisi so da hanyar da ya ɗauko amma yanzu yana nan iya mujalladi biyar ne in ka siye shi ma ka zo ka ta kai ka ce ina ma dai da ya karasa wasu akan haka suke kasa mallakarsa so da in ka zo ka tsaya a inda ya tsaya wallahi sai kai kuka kai ta cizon yatsa ka ce mutuwa dai dan dai mutuwa dai aiko ta ake amma da ta kyala su ya karasa littafin nan ya mutu kan ya karasa yake cewa an samu bambanci da saɓani na ruwa lafazul mudari fi riwaya wa lafazul jar wal majrur fi riwayatin fa huwa mahmulun ala ahd al amrayn akwai tsada zaka samu bambanci ne na ita kalmar ce kawai aka bambanta ta misali a cikin hadisin hirqal da abu sufi da ibn abbas ya rawato daga abu sufiyan lokacin da herakal ya sa aka kama abu sufiyan tare da abokansa a sham ake musu tambayoyi akan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi a madadin mulku wannan wanda kai mafarkin mutum ne zai mallaki hadihi a su wannan malaman suna da kyakkyawar fahimtar. sai gaskiya ba zaton watsarwa ba ne ta yi da kansa a haka ruwaya ta zo masa don haka yana shakka wasu da wannan wasu da wannan sai ya rawaito da wannan ko da wannan to wacce ka rawaito da ita kaga ai da ita zaka tabbatar a cikin almajiransa ko kuma ya zanto almusannifu a wa kan yakuna al-ikhtilafu bin naqs fihi bi ziyarati kalima aw jumla aw taqdim hadha aw taqdim hadha al-qadar tayi kuma lokacin kalma aka cire a cikin hadisin wata kuma karawa aka yi an gane wata kuma an kawo wannan a farko sana'a kawo waccan kamar misali أو رجل تقدم تصدق بسرقة فأخفاها أو ترى كمضاء فأخفاها تلك قلت يا أكي ونن دا أقوي ونن بابو أو ترى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ترى كما حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله سيدا ما أقوي تقديم دا تأخير سيد شيء Abin abinda yasa ake sabo qad yakunu al-ikhtilaf bin naqs li suqut kalima in kaga babu kalma to ta yi an rubuta ne yau da gobe ce ta sa ta goge a littafin wanda aka rawaito daga gare shi ba wai daga buharin ba in ka ganta a wani waje to ta wannan ba ta gani ko kuma gara ce ta zo ta cinye ko ba a yi masa kyakkyawar ajiya ba ko ta wada ta dugu akan wajen sai ta disashe wajen ba a gane ko da ma an rubuta ne da alƙalamin lokacin tawadar ba ta ji ta yi dishi-dishi yau da gobe kuma ta goge ko kuma shi ne kufan ne garin kufa sai ya tsallake ba muna gani ba a wajen rubutun alkur'ani gashi da mushaf din ko ba haka bane gashi muna fama mu da muke karantawa a makarantun gaba da sakandare wallahi sai kai jarraba ka kwafa ka shigar kai komai ka kaiwa level coordinator shi kuma level coordinator wajen shigarwar a cikin master list sai ya faɗi ya manta wata ran kuma a ah, sai ma ya tsallake level coordinator ya tafi examination office an zo wajen DOE a nan ne ake samun cikas din ya zanto ko ba a tara daidai ba ko wani abu duk dan adam yana iya haka to da haka in kai kana yin haka ai ya kamata kai wasu uzuri su ma in sun yi haka ka san aiki ne na dan adam amma Allah cikin ikonsa bai sa an samu haka ba a Qur'ani saboda tawatur wa ya kunu bi taghyir al-i'rab wa taram kuma a kawai al-i'rabi ne yake canjawar tikabu ma huwa la'anun aw da'ifun fil arabiyya tawi zanto kuma an rawaito da abin da yake kuskure ne ko kuma larabci ne amma ba nagari ba liqillati dabt sahibin riwaya wa ta tawi kuma matsalar tana koma zuwa ga shi wannan malamin da ya riwaya ne ba wai zuwa ga bukhari ba فتتحمل له الأوجه المتكلفة والصواب في مثل هذا الاعتماد على صاحب الرواية الموافقة للصواب ذاك إن ذا أو ديدي سيعد أو تيوان دي ديدي وان دبي كسكريبا ويمكن حصر وجوه الاختلاف بين الروايات بين روايات الجامع الصحيح فيما يلي za mu iya taƙaice saɓanin da ake samu a wa'annan nukɗo'i na ɗaya al'auhamu tasfifat akwai saɓanin da ake samu wanda wahami ne da kuma kuskuren rubutu lirwatu sai fil asani ko al'auham wa tashihatul waqi'a fi mutun al hadith wataran a matanin hadithin wataran a isnadin ikhtilafu al riwayat fi ta'yin asma'i shuyukh al bukhari aw al wahab fi asma'in 'inda ba'd al ruwat wataran malamin bukhari akan yi wahami ko a samu sabani wajen tabbatar da sunansu su ikhtilafu fi siyaq al tahammul wal ada' wal lokacin kuma a wajen haddathana ne ko akhbarana ko sami'tu ko qala lana ko qala fulan akan samu al'amur so technical gaskiya yani abu ali al-husayn ibn muhammad al-ghassani farkon wanda ya fara yin magana yusuf ibn abdul hadi Allah ya ji kansa da rama mai rasuwa shekara ta 909 a littafinsa ikhtilafu bainar ruwatul bukhari an al-farabri wa ruwayatun an ibrahim ibn ma'aqil an-nasafi littafi guda akan wannan walaysa lahu fihi illa ila al-ifraji وشي وليس له فيه إلى الإفراد وشيء من الدراسة التطبيقية بالأمثلة على هذه أنا لا متاشي بادي نكر شيء wanda ya fi dacewa da fara karatunmu saurakan Allah ya kai mu idan aka je hutun azumi aka dawo idan za mu fara karatu to za mu fara tare da bayanin littattafan da za su taimaka mana wajen fahimtar sahihul bukhari shuruh sahihul bukhari to za mu fara yin su sai kuma mutsunduma insha Allah tabaraka wa ta'ala cikin karatunmu da fatan Allah ya kai mu azumi lafiya ubangiji Allah ya ba mu ikon bauta masa irin yadda yake so Allah ya karɓi tuban mu ya yafe mana kusakuranmu Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت, وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام الله كساكا وما نوم مسلم شيء الخير su imam bukhari da malamansa da malaman malamansa har zuwa kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wayanda suka rawaito littafin imam bukhari din har zuwa kan malaman mu da suka koyar da mu wannan littafi da duk wayanda suka yi wayannan littattafai hidima ubangiji Allah ka karɓi uzurin su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kai haske da rahama a cikin kaburburan su iyayen mu Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka rasu Allah ya gafarta musu mai wannan masallaci wanda ya gina shi Alhaji Muhammad Zakari uh, a sadaraki Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya haskaka kabarinsa ladan wannan karatu Allah ubangiji ya kai masa shi cikin kaburburan cikin kabarinsa Allah ya gafarta wa iyalansa matansa da suka riga mu gidan gaskiya da ƴan uwansa da ƴaƴansa sannan ƴaƴansa kuma yanzu da suke ta kokari wajen tsayawa akan kokari akan ganin cewa masallacin ya tsaya ya ci gaba ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi masu ɗawainiya da kai kawo wajen ganin cewa al'amura na alkhairi sun isa zuwa inda ya kamata musamman yan uwanmu a wannan masallaci tun daga kan shi wanda yake ta kai kawo malam gairu tsakaninta da yan uwansa da kuma limaman wannan masallaci malam awwal da malam muhammadu salif da yan uwa da suke hidimar masallaci su malam baga sunan da tawagarsa baki ɗaya da yan midiya da yan agaji na dalar local government muna roƙon Allah roƙo na musamman akan waɗannan bayi naka Allah ka biya musu bukatunsu ya ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah duk wanda ya kuskure da laifi a cikin su Allah ka gafarta masa laifinsa ka yafe masa Allah ga baki ɗaya mu ka tsora mu akan kyakkyawar turba makwabtan masallaci da suke ba mu haɗin kai ba mu taɓa samun wata matsala da su wajen ganin al'amura na karatu sun ci gaba ubangiji Allah ka musu sakayya ta alkhairi Wa'inda suka rasu a cikin su Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah shirye su ya shirye zuriyar su wayanda suke da rai ya Allah muna roƙonka Allah ka saka mana da alkhairi baki ɗayan mu muna da ƴan uwa da masoya da ba sa fashin wannan karatun suna nan a midiya suna bibiyan mu wallahi akwai wanda sun fi muhimma ba a Kano suke ba ba su da damar da za su iya zuwa Kano amma wasu a sanadiyar wannan karatun da irin karatukan da muke yi la'allan ka tambaye su sun fi mahaddace abin da aka faɗa a karatu to ko a ina suke ubangiji Allah ka fahimtar da su abin da zai amfana da su ka amfana da su abin da ka fahimtar da su akwai yan uwa masoya da suke cewa ai musu addu'a Allah muna roƙonka dan ka da ka da izzarka da buwayarka da karamcinka da kyautarka Allah ka biya mana mu baki ɗaya Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar اللهم إنا na الجنة jannata قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ya ubangiji wannan azumi da ya taso allah ka iya mana allah ka ba mu ƙarfi na imani da ƙarfi na lafiya ta jiki da ƙarfi na tattalin arziki da za mu bauta maka cikin nishaɗi abubuwa da za a gabatar na ayyukan ɗa'a allah ka ba mu ikon gabatarwa da yawa a cikin wannan wata kuma in mun gabatar allah ka karɓa ya ubangiji muna roƙonka duk wata hidima da ake yi ta fita kunyar kai da fita kunyar iyali da ƴan uwa da makwabta ubangiji Allah karka haramta mana abin da zamu ya ubangiji Allah ka ba mu wadatar da zamu yi mu wadata wasu su ma su yi akwai ƴan uwan mu musulmai da suke daura a gidan farsila wasu sun shiga bisa tsautsayi da kaddara wasu sun shiga bisa kuskure da laifi wasu sun yi laifin kuma sun gane kuskurensu da yawan su wasu kan fuskanci matsi a lokacin azumi suna ibada suna bautar Allah amma ba sa samun irin abin da ya kamata su samu Allah muna roƙonka Allah ka zama gatansu marayu waɗanda ba su da yadda za su yi Allah ka tallafa musu Allah ka iya musu jagororinmu na addini Allah ubangiji ka ba su hikima da yalwa da wadata da imani da tsayuwa ka ba su ikon samar mana da yanayi da tsarin da zai yi. Salkal huda wa tuqawal asafa wal إن قلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب